majalisar dattijan najeriya ta kafa wani kwamiti da zai duba tare kuma da gudanar da bincike akan hada-hadar kuɗi na bitcoin da yanzu aka ke ci gaba da karbuwa tsakanin 'yan najeriya matakin da kuma majalisar ta ce yana da hatsari musamman ma dai bayan da babban bankin najeriya ta fito ta nisanta kanta da hada hadar kuɗaɗe ta hanyar bitcoin to ko menene shi wannan tsari ko hada-hadar kuɗi ta bitcoin tambayar kenan da na yi wa dr dauda muhammad kwantago kura wani masanin tattalin arziki na jami'ar Bayero. Shi Bitcoin ana kuma kiran shi cryptocurrency wata wani irin kuɗi ne wanda ba irin wanda aka saba da shi ba ake ganin shi watan ba kamar irin takarda ba ne. Shi yawanci ana hada-hadan shi ne a ta duniyar gizo ko kuma ana amfani da wasu bayanai na sirri kamar wasu lambobi ake yi da shi an kirkiro shi ne a alif dubu biyu da tara kuma wanda ya kirkiro shi ba a san ainihin sunan shi ba amma ya saka ya sunansa ana kiran shi a sakatoshi na kamoto to irin wannan kuɗi din dai ana kasuwan shi ana hada-hadan shi amma matsala shi ba wani wanda zaka ce yana tsakiya wata misali dillali kaga kaman in aka ce a naira ne ka sai hannun jari kaga akwai babban banki na Najeriya wanda idan wanda kuka hulɗa da shi zai biya ka kaga zai ratsu ta bankin daga bankin shi a cire ya zo bankin ka to shi na wannan irin kuɗi babu wannan wannan abin da ake kira kaman dillali ko mutumin da yake tsakiya ko wani abu ana yin shi ne a boye cikin sirri da wasu lambobi to abin tsoro shine nan duk lokacin da ka batar da wannan lambobin naka ko kuma kuka wani hulɗa abu ya zo ya aka kasa shawo kan shi to babu wata gwamnati ko wani wanda zai taimaka ka gano kuɗin ka. To ko 'yan Najeriya sun san wannan harka ta hada hadar kuɗi ta hanyar Bitcoin? Tambayar kenan da na yawa Muhammad Usman Bala wani matashi da ya ce ya san da harkar sai dai kuma bai taba shiga ko saka kuɗinsa a ciki ba. Bitcoin da na sani ana siye da sayarwa da shi a intanet sannan a kasuwanci sannan dubious people suna sana'an shi sosai to mugaya mutane kenan eh mugaya mutane suna sana'a da shi sosai suna dewa online da shi to kai ka taba yin shi a ban taba yin shi ba amma nakan ji labarin wasu suna shiga su faɗi akan suna faɗi suna wayo kuɗi na wayo dukiya na ciki da ko yasa gwamnatoci da dama a kasashen duniya ke taka tsantsan tare da gargadin al'ummarsu da su guji shiga wannan harkar ga dai dr dauda muhammad kwantagora yawanci gaskiya gwamnatoci na kasashe na duniya ba su amince da irin wannan kuɗi ba kuma suna ma 'yan kasansu gargadi a kaurace ma irin wannan kuɗi duk cewa kudin jarin da yake bayarwa wata misali ribar da ake samu na wannan hada-hadan wannan kudin da ake kira bitcoin yana da yawa to amma ana jin tsoron durin da ya tashi rushewa kuma to idan mutum ya asara kuma babu wani hanya da wannan kudin zai dawo saboda haka gani baya cikin tsare-tsare da aka sani na tattalin arziki ko kuma hidimomi na hada-hadan kudi wanda suke bayyanannu saboda ya kamata a ce duk hidimar da za a yi na cinikayya ko kudi ya zama bayyana tuni dai majalisar ta umarci gwamnan babban bankin najeriya godwin emefiele da shugaban hukumar inshoran bankuna da sauran kafofi na kuɗi da su wayar da kan al'ummar najeriya game da hatsarin da ke tattare da amfani ko hada-hada da kuɗaɗe ta hanyar bitcoin babangida jibrin murai amurka daga lagos